na munawar basirar jega a yau wato wannan juma'a a 20 ga watan Ashirin ga watan shida hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara shida. muna nan surata an'ami aya ta tamanin da daidai wa hamna lahu ishaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدانا من قبل ونوحا هدينا من ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم واليسع والموس والمطاع وكلا فصلنا على العالمين وكلا فضلنا وكلا فضلنا على العالمين بسم الله الرحمن الرحيم wa hamna lahu ita shi annabi ibrahima da muka kwana a cikin kistatai Allah ya ce mun ba shi kyautar ɗaya kamar haka mun ba shi ɗa ishaqa ko yaquba mun ba shi kuma ɗa yaquba yaquba ibn hudan gidan haka ne kullum ma kowanne daga cikin ishaqa da yaquba daina kowanne mun shirya shi don kun san babban ni'ima ce Allah ya baka ɗaya kana malami dukkan su su fuskanci makaranta su fuskanci ilimi duk su zan malamai wannan falala ce babba shi yasa Allah ke wa annabi Ibrahima gori da ita yana mai faɗinta saboda ni'ima ce wadda abbabba kullana hadaina minhu ma kowannen su mun shirya da shi da shar'i ga shari'a oti ta hu ibrahim oti hu ibrahim wanda an kaba annabi ibrahim fa innahu ma makwata da ya ni bihi su waɗanga ɗaya na shi duk koyi su kai da shi da ɗayan da jikoki dan kun ga yakuba jika amma saboda shari'a Allah har da jikan shi ma annabi na koyi ya kai da kaka ne annabi ibrahim wa nuhan hadaina min qabl kuma nuhu ma mun shirya shi can harko ai qabla ibrahim kamin ibrahim mun shirya da annabi nuhu wa min abinna wa min zuriyati cikin zuriya annabi nuhu aw ibrahim ko cikin zuriya annabi ibrahim akwai dauda wato akwai annabi dawuda wa sulaimana akwai kuma annabi sulaimana ibn hud dan gida ne shi annabi dawud alaihi musallam wa ayuba da kuma annabi ayuba. wa huwa ibn amus dan gidan amus ibn arazih ibn isa ibn ishaqa ibn ibrahim wa zulkifili da kuma zulkifili ibn ayuba dan gidan ayuba alaihi assalam wa yusuf da kuma yusuf ibn yaquba dan gidan annabi yaquba alaihi salam kun gani an ka shirya annabi ibrahim an ka shirya ɗanar ishaqa sannan an ka shirya jika na yaqub sannan an ka shirya ɗan gidan jika na wato yusuf alaihi salam kun ga wannan baiwa ce ta allah ya shirya shi duk ya shirya mai ne da zuriya ta na kusa wa musa wa harun kuma da annabi musa da harun ibna imrana ɗayan imrana shi imrana ibn yasaru ibn lawi shi kuma lawi ibn yaquba dan gidan yaquba kun kuma dai duk a annabi ibrahim wa haruna akbaru min musa bi sanatin haruna a dan gidan imrana wato abin na ya girme ma musa da shekara guda ya ba kane ne musa shekara guda wa kazalika kamar haka kama jazainahum kama da mun ka saka mu annabawan ga da alheri to na jazi al na haka muke saka masu kyautatawa fa ya shirfuhum sai Allah ya ɗaukaka su bi anwa'il karamati da nau'i nau'i na karama Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna Allah ka sa mu cikin almusini Allah ka shirya mana namu daya da jikoki da zuriya mu da ka shirya musu nasu kuma ka sa mu cikin masu kyautatawa domin kaci haddo mai kyautatawa haka zaka saka mai to Allah ka taimaka mana ka sa mu cikin masu kyautatawa yadda za ka shirya mana ɗayanmu da zuriyarmu gaba ɗaya wato an shirya mai kuma an ce duk mawasani na haka ake saka musu amma kun ga ai lokaci ya yi tsawo yau ɗaya ne suna uh, amerika da ƙasashen turai suna kun ga yau inda sun ka koma ga duniya ɗaya sun ka koma yau to uh, lokaci na in yayi tsawo komi na iya faruwa ko da Allah ya rika ba mutum ya an ka kai wani lokaci zamani ya yi kawo kwarai to abubuwa na iya canzawa wa zakariya cikin ɗaya annabi ibrahim ko annabi nuhu akwai annabi zakariya wa yahaya ibn ya haya ɗan gidan zakariya don shi ya haya ɗan gidan zakariya ne wa isa ibn maryam da kuma isa ɗan maryam wa hadha yufidu anna zuriya tanawulu auladul binti kun ga wannan ayoyi sun ba da fa'ida cewa in an ce zuriyarka to ɗiyan ɗaya kama zuriyarka ne duk ɗiyanka na saboda haka kun ka ga an ambaci isa ɗan maryam ita maryam ita azuriya annabi ibrahim to amma shi annabi isa kun san ba ambaci ba ne ba haka nan allah ya halittai. amma dai duk da yake <clears throat> uwa ta zuriya annabi ibrahim ta kunga an kire ciki cikin zuriya ibrahim wannan ya nuna kenan ɗiyan ɗiyarka ɗiyanka na to Allah muna roƙonka ka shirya mana nama ɗaya ka shirya ɗiyan ɗiyanmu su ɗiya maza da ɗiya mata mu ma Allah ka shirya mana wani ka shirya mu waɗanda da darajar sunayenka da sifofinka maɗaukaka ya ce la'anna isa lawale da laudu annabi isa bai da uba balle a ce ɗan gidan wani sai an ka ce ɗan gidan maryam wa wa Ilyasa da kuma Ilyasu bil hamzati awwalihi fi Ilyas wa qira'a bi tarkiha wato abin na abin nan manwako a ce Ilya sai a ce waliyasa to abin na aliyatin shi Ilya wato eh, aliyatin wato cikin abin nan aliyatin yake wato in an kaso sai a ce iliyasu in an kaso sai a ce aliyasin wato ana iya cewa iliyasu ana iya ce aliyasin shi iliyasu fanhasu bin izan wato abin nan ɗan gidan fanhasu bin izan ibn haruna ibn imrana kun ga asali ne ɗan gidan annabi haruna ne uwan annabi musa ubansu guda imrana kullum mina kowanne daga cikin su mina salihin kowannen su yana cikin salihai duk waɗanda mutane da kun kaje mun lissafta wato abin nan dukkan su suna cikin mutane bayan Allah salihai Allah bai asma'i kalau sana Allah ka sa mu cikin bayan ka salihai wa Isma'ila da kuma Isma'ila ibn Ibrahim shi Isma'ila dan gida Annabi Ibrahim ne kun ga nan ga ambato isma'ila shi abbaya amma dai ga asalin haihuwa isma'ila ya girme ma ishaqa da shekara goma sha biyu kamar wadda mun ka karanta da ku cikin suratu ibrahim ya girme mai da shekara goma sha biyu don shi isma'ila an haifai annabi ibrahim na da shekara tara. shi ko wannan ishaqa an haifai annabi ibrahim na da shekara biyu. Kunga ga ashe akwai bambancin shekaru amma nan ambaton suna an kai ba bisa ga tsarin abin na aiko su ko haihuwarsu ba nan dai wata kisa ce da hikima Allah ta hukunta ya kawo ta ya kawo ta haka wa isma'ila wal yasa da kuma al yasau Allah mazaida sakinatun wa fatahil yayi wato abin nan ya sa'u sunan ɗan sunan annabi ya sa'u wa ƙuri'a allai sa'u ana cewa allai sa'u bilamin mushaddada allai sa'u wa ya'un sakinatun ba'da shi allai sa'u ko allai sa'u huwa abu a haɗu ɗan gidan a haɗu ibina ajuz wato ɗan gidan al'ajuz shi ma ba ku ga an ambaci baba ne ba an dai ambaci al'ajuzu sunan uwa ta yi wa yunusa ibn matta da yunusa ibn matta shi kuma yunusa shi ma ba ku ji ambaci baba ne ba an ambaci uwa ta yi wato matta ita uwa ce wa hiya ummu ita ce uwa ce wa ludan da kuma annabi ludu ibn harana shi annabi ludu dan gidan harana ne harana akhi ibrahim dan uwan annabi ibrahim shi yasa kun ka ga lokacin da Ibrahim ya hito daga wuta Allah ya ce fa amana lahu ludun sai lude ya imani shi saboda dan uwa ne na wa kullam minhum kowanne cikin waɗanda annabawa faddalna mun ɗaukaka shi mun girmama shi alal alamin akan halittun zamani ne bin nubuwa da annabci Allah mana roƙonka ka samu cikin wanda ka fifita ka fifita mu Allah ka ƙara fifita mu da darajar sunayenka da sababin kama ɗaukaka zakara huna samaniya ta ashirin na biya a nan ya ambaci annabawa goma sha takwas waɗanda da mun ka ambata yanzu annabawa goma sha takwas na muka ambata min gai da tartibin amma hawa da kun ka ji su ba bisa ga tartibi mun ka ambace su ba ba bisa ga tartibi mun ka ambace su ba kamar wada kun ka jiya kun ji ma ambaci a ishaqa kamin abin nan isma'ila don haka ce ba bisa ga tartibi bane la bi hasbi alzaman ba kuma gwargwadon wadda an ka aiko su ba wala bi hasbi alfadali ba kuma gwargwadon darajar su ba walakin na huna latifa sai dai anan wato akwai wani abu da ake ce ma latifa wato tausayawa akwai wani abu da ake mihi na tausayawa shi yasa aka ambace su haka aujaba aujaba ce tartibu wannan ladifa ita ce ta wajabta ta yi wannan jerin wahiya anna allah hasta kulla da'ifati min al-anbiya ibn nau'in min karama shine Allah hakika Allah ya keɓe kowane annabi cikin annabawa da wani nau'i na karama wal fadali da kuma daraja kowane annabi cikin annabawan da kun ji an faɗa akwai wata daraja da Allah ya keɓe shi da ita kowane annabi daga cikin annabawan nan awwala annabi na farko nuha shine annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim da ishaqa da annabi ishaqa wa yaqub da annabi yaqub wato su ya fara kebewa anan li'annahum usulul anbiya don su ne asalin duk annabawa duka gaba dai wa ilaihim yarji'u hasbuhum jami'an duk hasbu daraja annabawan duka gari waɗanda hudun take dawowa saboda haka shi yasa ya fara ambaton su summa innal maratib al mu'tabara ba'da nubuwa sannan darajoji waɗanda aka lura da su baya annabci akwai darajojin da aka lura da su al mulku kamar milki wal qudrat da iko wa sultani da sarauta wa qad adallahu daud wa sulaiman min zalika habban mafira hakika Allah ya ba annabi daud da annabi Suleiman na rabo cikakke cikin waɗanda don kun ga annabi Dawudu ya mallaki duk duniya gabacinta da yammacinta haka nan ɗanai Suleiman kuma sun ji magana kowa da a cikin duniya duk wanda a duniya in yi magana suna ji in dai duniya yake kowane irin halitta na duniya suna jin magana ce kun ga wannan mulki nasu ya tsara na kowa shi yasa kun ga Sulaiman da ya sha iska ya ce rabbi habli hukuma wa ya ce abin nan rabbi gifrili wa wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki ka gafarta min ka ban milkin da bai kamata ga kowa bayana duk duniya kaka ko ba kowa yin ne shi yasa kowa bai kuma mallaka duniya gaba ɗaya ba bayan wucewa ta to daraja ce babba Allah ya bashi wa min maratibi cikin darajojin da aka lura da shi inda nuzulul bala'i wal mihan wa shada'id wajen saukar bala'i da kuma jarrabawa wa shada'id da tsanani wa qad khassallahu Allahu biha ayyuba Allah ya kiba annabi ayyuba da wannan Allah ya ba annabi ayyuba jarrabawa babba mai girma kuma ya yi hankuri sai da an ka kai ya motsa harshe ne yana so shi zikira Allah ya ji harshe bai motsuwa tsutsa ta cije shi sai ya ce abin nan an nema saniyar turu an ta arhamar ne ya ci gaba da yi sannan sai Allah ya kawo mai sauki bai kai ma kowa ƙara ba babu wanda ya kai ma ƙara duniya da lahira in ba Allah ba to wannan kun ga daraja ce babba Allah ya jarrabe ka kuma ya baka hankuri ka daure wannan jarrabawa ce Allah ka kara mana hankuri wani yayi addu'a yana roƙon Allah hankuri annabi ya ce mai me yasa ba ka roƙon Allah sauki ka roƙi Allah sauki yayi dan ka ce Allah ka bani hankuri wato kana ce Allah in ka kawo masiba ka taimaka in daure da ita yace to ka roƙe ka a kawo ta yayi ka roƙi hankuri to amma dai in tattaho Allah ka sa mu cikin masu hankali eh, an jaraba mu summa abin na na alahate ne martaba te ni sannan ga waɗanga martaba guda biyu wato milki da kuma hankuri lokacin musiba akwai man jama'a kuma wanda ya hada tsakanin su ga ga hankuri da masiba ga mulki wa huwa yusuf shine annabi yusuf yayi hankuri da masibar da Allah ya jarrabe da ita kuma da ƙarshe ya zama mai mulki wa innahu sabara ala bala'i wa shidda shi yi hankuri ga bala'i da tsanani hatta atahu Allahu milka bisa ha Allah ya bashi mulkin misra kuma annubuwa tare da annabci Sun min maratibin maratib mutabara sannan cikin darajojin da aka lura da su fi an biya ga falala annabawa akwai kasaratu mu'jizati yawan mu'jiza wa kasaratu barahin da yawan dalilai وهو huwa وقد wa الله موسى Musa wa Haruna min zalika bil الله al hakika Allah ya kebe annabi Musa da Haruna da rabo mai girma cikin waɗanda Allah ya ba su mu'jiza daban-daban wa min al maratib al mu'tabara cikin darajojin da aka lura da su az-zuhudu dunya gudun duniya wato dan shi ma gudun duniya zan mutum baya sha'awa abubuwan duniya bai sa rai ne ga abubuwan duniya da yawa ba shi ma daraja ce babba a wurin Allah wa kada hasallahu bi zalika zakariya Allah ya kefe zakariya da wannan wa haya da ya yahaya wa isa da annabi isa wa iliyasu da annabi iliyasu waɗanga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu su gudun duniya kun ga annabi isa har yabbar duniya bai da gida har yabbar duniya bai da gida rashin gida shi hana mai ko aure da yi ba kun ga wannan martaba ce babba summa zakarallahu ba'da haula'i sannan Allah ya ambata bayan waɗanga mallan ya buka lahu atba'un waɗanda ba su da mabiya da sun karage wala shari'a ba su da wata shari'a wa huwa isma'il shine annabi isma'il wala yasau da annabi alaysau wa ludan da annabi ludu wallahu a'lam shi annabi mu wato annabi isma'ila bai da buƙatar tarjuma domin abin nan annabi isma'ila shine baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi haihe baba ne kun ga shi bai bukata bayani Yan an ce annabi isma'ila ko bai ba kowa ba dan gana shi ya isa dan ya haihe na kowa eh muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi bai bukatar tarjuma to Allah ya ci gaba wa min aba'ihim wa min aba'ihim wa ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أتاهم أولئك الذين آتينا لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين to waɗannan annabawa da muka ومن wa min وصنع wasu babannin wasu وصنع wa zuriyatin wasu kuma ɗiyan wa ikhwanin wasu kuma yannan wasu na wasu kannan wasu na su annabawa duk ɗan gida guda na su ɗan gida guda ne ya ce wannan abin nan a aya adafan ala kullan wato kullan hadina au adafan ala nuhan wato wa nuhan A min kuma abin nan da ya ambata min aba'ihim littabi'id wato sashen su li'anna ba'dahu lam yakul lahu waladun law wasan su ba su da ɗaya, kama annabi Isa kun ga bai da ɗaya. annabi Yahaya bai da ɗaya. wa ba'dhum kana fi waladihi kafirun kuma wasun su cikin ɗayan su akwai kafirai annabawa na amma cikin ɗayan su akwai wanda sun ka kafirta to dukan wa'anda sashen nan nasu wacce bainahum mun zabi wasu daga cikin babanninsu wasu daga cikin ɗiyansu wasu daga cikin ‘yan uwansu mun zaɓe su ai ikhtarnahu mun zaɓe su wa hadainahu mun shirya su ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya addinin lari hudu ilaiha addinin nan da aka shirya su zuwa gare wa shari'a da kuma shari'a allati ya amilu biha wanda sun kai aiki da ita ka taimaka mana Allah bi asma'ikal husna yadda yadda ka shirya su ga hanya madaidaiciya Allah ka shirya mu ga hanya ka madaidaiciya zalika hudalla Allah ya ce wannan fa shari'a Allah ce wato wannan fa abinda suka samu kansu bisa gare shari'a ce ta Allah fa zalika hudalla wannan shari'a Allah ce ya hadi bihi man yasha wa min ibadi yana shiryawa da wannan shari'a ga waɗanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayi ne wannan shari'a ce ta Allah ya hadi biha wato ya hadi bihi yana shiryawa da ita ga man yasha wa min ibadi duk wanda ya ga dama cikin bayi ne to yana shirya shi ga wannan hanya bai asma'ikal husna Allah ka shirya mu da mu da ɗaya da iyali ga wannan hanya Allah ya ce walau ashira ku fardan da a kaddara fardan kaddarawa da a kaddara sun yi shirka su annabawan gaba lahabe da anhum ma kanu ya'maluna wallahi duk abin da suka aikata da ya baci Allah bai san shirka duk wanda Allah ya girma mutum in mutum ya zama shirki son rabu da Allah Allah ya ce da a ce sun yi shirka lahabe da anhum ma kanu ya'malu da duk abin da sun ka kasance suna aikata wallahi da ya baci ulaika alladhina atainahum alkitaba Allah yace waɗanga suna mun ka ba su littafi bi ma'ana alkutub wato mun ka ba su littafai wal hukuma mun ka ba su hukunci ay alhikima wan nubuwa mun ka ba su annabci to kun ga annabcin gada muka ba su mun dai ba su littafai mun ba su hukunci wato hikima mun ba su annabci to fa in ya kafur biha ha'ula'i waɗanga darajoji guda uku in ƙurayshawa sun kafirce ma darajojin ga guda uku bi hadhihi salata sun kafirce ma darajojin ga guda uku su ne hawala su mutanen ƙurayshawa ahlu makka aw almakallafun almukhadabuna biha ko kuma duk balagaggi wanda ake magana da su wakata zalika wannan lokaci da a ce sun kafirce ma wannan yace fa qad wakkalna biha haqiqa min wakilta da ita arsalna la mun sa su su ta. kawoma wasu mutane laisu bai bi kafiri na waɗanda su ba su kafirce mata humul mahajiru na wal ansar su ne mahajiru da ansar inda a ce ƙurayshawa sun ƙi karɓawa ya ce to akwai waɗanda makasa za su karɓa su ne mahajiru na wal ansar kun ko ga haka an kai mahajiru da ansar su suka ansa wannan baiwa wato suka yi imani wa man sara ala hudahun da wanda ya taya bisa ga sawunsu ulaika alladhina hadalla to bayan wannan kun ga annabawa guda goma sha takwas an ka kidan yi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi bai cikinsu ko ba ku lura ba shi ba labari na aka ba bai cikin waɗanda da mun ka ya to shi ga abin da aka aka gaya mai an ba shi tarihin magabata sai Allah ya ce to ula'ikan ladina hada humullah ula'ikan ladina hada Allah waɗanda su ne Allah ya shirya ai hada humullah Allah ya shirya su to kana ji wa bi hudahun da shirya su ai kuma min tauhidi wa sabri hanyar da sun kabi na tauhidi da hankuri to fa bi hudahun yake ta da kai koyi da shirya su ka ji abin da an ka faɗa ma kai koyi da shirya su yake ta da biha istakata wa kafan wa wasalan wato ana ana sa wannan hawa ko tsayawa za a yi ko wucewa za a yi amma wa fi qira'atin bai hasbi ya wasalan ga wata a in wucewa za a yi sai a ce wa bi ake tadi kul ba a babu hawa kul liman liman ursilta lahum ka ce ga wa'annan da aka aiko aka aiko ka zuwa gare su ya Muhammad a babban abu cikin abubuwan ga duka ka ce musu wannan wa'azi da karantawa la a sa'alukun alaihi ajira ba na tambaye ko ta jinga wannan shi ne babban abu an lissauto mai annabawa duka duka annabawan ga sun yi karantawa su da wa'azinsu saboda Allah aka ce to kai ma faɗa musu an ce kai koyi da annabawa nan kun a sa'alukun alaihi ajira ka gaya musu ba na tambaye ko jinga ko sisin kwabo ko ɗari ba na tambaye ko ga wannan aiki aikin Allah ne saboda haka shi ka biya aiki ne wanda ya saka aiki ga ka'ida shi ya kamata ka nemi jangar ka gare ba wanda bai saka ba in huwa shi qur'ani da nake karantawa bai kasance ba mal qur'anu illa zikira qur'ani bai kasance ba ce tunatarwa idza wa'azi da alami ga mutane al insu mutane da aljanna Allah ya ce shi faɗi wannan to kun ga wannan babban abin da addawa ya ciki yanga da an ka ce a yi da annaba an ka ce shi wa'azi ne da karantawa kai ce kowa ba ya ko ɗari ai kun san can wata sura ya ce kun as'alukum la as'alukum eh mawaddata eh, eh la as'alukum min ajrin illa mawaddata fil qurba wato babu abin da naka tambaye ku komi ban so gare ku sai dai wanda ya ga dama a cikin wata aya yace illa man sha'a sai wanda ya ga dama wanda ya ga dama ina roƙon mu wadda gare ku ku haɗa kan kuri guda na biyu sai wanda ya sha wanda ya ga dama an yattakhiza ila rabbihi sabila ya rike hanya zuwa ga ubangiji ne don haka in sun ka kawo mai kyauta yana asa amma ba shi yace su kawo ba kun san wata rana mata annabi sun yi rikici saboda in yana gida aisha sai a ita kawo mai sadaka saboda radadi yake gidanta addu'a ran nan wato kama gama za ta kira nan duk wanda ya taho gidan nan ya kawo wani abu sai annabi shi te mai addu'a shi te mai addu'a har shi gurin da yana da ya karo ya kuma kawo da ya sha wata addu'a to kun san sai mata annabi sun kai taro gidan ummu salma ah, sun ka aiko zainabu matan nan tashi zainab kan wannan tashi zainab cewa ta yi mai magana ya faɗa wa mutane su zan ka kawo mai kyauta ko wani gida yake ba aisha dai ka son alheri ba ko su suna so to alhaji shi bai ce wa mutane ku bani kyauta ya zai tara su ya ce ku kawo min kyauta gidan aisha ko ku kawo min kyauta gidan ummu salma ko gidan wanci kenan yayi roƙo. saboda haka shi yasa sun ka sha da shi. kusan har nan abin na zainab ta dauri ta gaya mai magana ko ta tau ta iske shi wadda bata so ta gane haka nan ba aisha sai ranta ya ɓaci sai ta yi ta magana ta yi ta magana ta yi ta magana irin da ya ta kishi haka to Allah ya yi mata magana kishi da sun ka faɗa mijinsu saboda haka kun san aisha ta ce da niga sai yana dariya sai niga zainab ta fara wuce ka, sai niga ya sha toka sai niga ya gince huska sai na gaya dibe ni da ya dibe sai na gaya ni son yaka in rama mai sai na ce ke zainab ke mai kaza ke mai kaza ke mai kaza ke mai kaza ta yi ta lissauta ma ta yi ta lissauta ma sai da zainab ta fashe da kuka sai manzo Allah ya da ya ha ha ha ha aisha siddiqatun binti siddiqin yace aisha mai gaskiya da mai gaskiya sai zainab ta koma to kun ga ba wani abu ba a duk abin da ya kawo wannan a har zainab ta yi mai wanga abu matar dai mata daidaita ita matar mutum kowa kake inda kana aure da ita to wata rana sai kai hankuli da ita to amma dai kyautar da suka cewa shi shi a kawo kowane gida shi gida aisha ba shi yake a kawo ba su sun ga dama kuma ko kawo yana cewa kyauta daga wani zuwa ga manzon Allah ko bai na aisha na faɗa ba wanda ba a faɗi ba bai ci Ya an ka ce wani ya ce a kawo kyauta ta ko sadaka ba sani wato bai ci kyauta ya ka shi don bai cin sadaka shi kyauta ya ci to annabin mu haka ya kasance bai cewa a kawo mai kyauta bai ce a kawo mai sadaka almajirai ku koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda ya kai wani matsayi ya dibi matsayin da Allah ya bashi shi ma Allah godiya to Allah ya taimake mu wa ma qadarullah

zakara kisata Ibrahim ma qawmi lokacin da ya ambaci kisa annabi Ibrahim tare da mutane ne le mushabahatiha bi kisatin nabi dan ta yi kama da kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ma qawmi tare da mutane ne fi makkata a garin makka to istadara da kalama sai ya gangaro da magana min Ibrahim daga annabi Ibrahim ila zikr al-anbiya qabla uzuwa ga ambaton annabawa na gabani ne wa ba da hu da abba ya ne lil alaqatil lati taqaddama sharha saboda alaqar da sharhin ta ya gabata na cewa mutanen annabi Ibrahim sun yi kama da mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amara annabiyya bil da'i bihim kuma Allah ya umarci annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi koyi da wayannan annabawa to nabaha ma kala sai tunatar ga abin da ya faɗa au sai kulu ko abin da zai faɗi abin da ya faɗi ko abin da zai faɗi ba ado a taba'i rusuli tilka rusuli sashen mabiyan waɗannan manzanni abin da sun ka faɗi ko abin da za su faɗi almaujudu na waɗanda annan wakata nuzuli hadiya sura lokacin saukar wannan sura hasadan don hasada da sahibi hadiya da'awatul akhira ga don hasada su ga mai wannan da'awa ta ƙarshe wato Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lesu du annasa ano don su kange mutane gare shi wa wa an da'awati kuma su kange mutane daga da'awati wa huma yahudu sune yahudawa wa huwa min al-ikhbar bil ghaib wannan yana cikin ba da labari da gaibi aka ce wato ga abinda za su ci bayan lokacin da sura ta sauka ba su cin ba za su dai ci nan gaba abin nan la'anna sura makiya don sura ta sauka makka wa in waƙa da ikhbaru bi lafzil madi ko da yake labarin da ta baya ya zo da lafazin abin da an ka riga an ka yi ta li tahqiqi wa zalika don ayi ishara ga tabbatar da uku abin wa qala ta'ala wa ma qadarullah Allah yace ba su girmama Allah ba yani al yahudi yahudawa wa ma Allah ba su girmama Allah ba haka kadari yadda ya kamata su girmama shi ai ma addamu haka ga mati ba su girmama shi hakikanin girmama shi ba aw ma arafu ko ba su san shi ba haka ma'arifati yadda ya kamata su san shi ir qalu abin da yasa an kace ba su san Allah ba saboda cewar da sun kai shi na sai kulu na nabi lokacin da za su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda ma ya dahuhum ila al-islam lokacin da yake kiran zuwa ga musulunci addinin ladhi yusaddiqu din abaiha addinin da yake gaskanta addinin babanninsu wal qur'anil munazzalu da qur'ani wannan da aka saukar allazi yusaddiqul kutubal munazzala wanda yake gaskanta littafan da aka sauka qablahu gabani ne wa qad abinna ah, ah, wa ma anzalallahu wa abinna ah, ma anzalallahu ala basharin min shay sun kace ai hakika Allah bai saukar da komi ba ga mutum kun gani ita da haka nan take su suna alfahari da cewa su suna da littafin Allah gare su aiki suka yi da shi shi yasa ya ɗaukaka su to da annabi ya zo sai Allah ya ɗaukaka shi a kansu sai sun ka tai wajen soke sai sun ka soke kansu sun ka ce Allah bai saukar da komi ba to in bai saukar da komi ba ku ko ba kowa kuke ba don cewa kun kai an sauka shi na kun ka zama daraja akan mutane to amma ba su lura da wannan ba sai sun ka ɓata kansu wajen su ɓata wani sun ka ce ma anzalallahu ala bashirin min shay'a Allah bai saukar da komi ga mutum ba fa an karu bi zalika nubuwata anbiya'i kullin sun kai musu annabci annabawa duka saboda ɗaya su eh, walakanta annabi wal kutubul munazzalati kullaha wanda da ka saukar duka sun ka karyata su wa ankaru kullama kanu alaihi sun kai musu duk abin da suke bisa gare min na'amati na ni'ima hasadan don ɗaya hasada Allah ya sula min kada wani abu na ni'iman nan ya sadu da gairihin zuwa ga wani su qala ta'ala Allah madaukin sarki yace kul ya muhammadu la ka kace ma waɗanga ya ya manzon rahama idza qabaltahum in ka yi muqabala da su ba'du daga baya kace ce to tun da kun ce Allah bai saukar da komai ba mana anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa wani na ya saukar da littafin nan da Musa ya tore shi ba kun ce Musa ya zo da littafi ba to wa saukar da littafin littafin nan nura wanda yake haske wa hudan shari'a lin nasu ga mutane Ta taj'alunahu wanda kuke sanya shi bitai fi almawadi thalatha a wurare guda uku wato tubdunaha abin nan tajalunahu tubdunaha wa tukhuna wayannan wurare uku yace dubbi ta'i wa a bila'i kuma an karanta da yawon, wato yaj'alunahu yubdunaha wa yakhufunaha tajalunaha sa kuna sanya ta yan takaddu haka taktubuna kuna rubutawa fi dafatir ga takaddun rubutu daftar wato dan littafin haka hatin guntu guntu haka kuna hisuwa to wani na ya saukar da shi to duna kuna bayyana abinda kuke so ai ma tuhibbuna ibda'ahu minha abin da kuka so ku bayyana kun san a ajalin tayi haka a karanta yana sa da abin da kaka so da wanda ba ka so duka kai gare shi kuma kawai to su ba haka nan suka yi takarda suka rika sai mutum ya rubuta abin ya kaso in ya tara mutane abin nan da ya kaso shi dai zai faɗa musu Eh, bai doko littayi ya karanta da wanda ya kaso da wanda bai so da wanda mutane ka so da wanda ba so yar takarda dai ya ka samu sai shi rubuto wanda ɗaya ya kaso sai a ce an yi abin na an yi karatu yau wani ya yi mana karatu ya mace kaza to haka su suke yi sai su samu ɗaya takarda su rubuto mu makata guntu-guntu abin da suke so tubduna ma tubduna kuna bayyana ta ai ma tuhibbuna ibda'ahu minha abinda kuka so ku bayyana shi dai na kurbutu to wannan ya za ka yi lokaci na eh lokaci na wanda Allah ya gane ai shi ka gane wanda bai gane ba ba zai gane ba yace abin na wata kubuna katira hukunce hukunce da yawa kun boye su sai wanda kuka so ɗai kuka rubutowa ga ga ya takarda fito cikin jama'a ku bayyana amma mai yawan hukunci kun boye min mafiya abinda a cikin at-taurat kana ta hadi risalatul akhira kamar sifa wannan manzanci na karshe al-islam wa sahibiha da sifa mai ita muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyuha al husadu kuma wani na ya sanar da ku ya kuma hasada fil kutub fil kitabil akhir a cikin littafi na karshe shine al-qur'ani wane na ya sanar da ku malam ta alamu abinda ba ku sani ba an tun wala aba uku da ku da babannin ku da ba ku san shi ba wane na ya sanar da ku bare ku ce babu shi min kitabul munazzal munazzalati qabla abinda ya sauka ya fadi cikin qur'ani wanda cikin littafin nan da an ka sauka gabani nai an kai wannan magana kuma ku ba ku san da ita ba ga shi shi na bayanin ta har yanzu ba ku gane gaskiya ta shi ka wadi ba min at-taurati wa ghayriha na littafin at-taura da waninta bi bayani maltabasa alaikum yana bayanin abin da ya rikita gare ku Waqti labtum bi abin da kun kai sabani ciki ne to idan ba su wadi ba wannan tambaya da kai musu idan ba su ba da ansa ba da ansa da kanka qulillah ka ce Allah ne shi ya sanar da su man anzala kitaba alladhi ja'a bi Musa qul Allah ka ce Allah ya saukar da shi anzalahu Allah illa mai Kulu, in su ba su wadi ba kai fadi idan la jawaba gairu don ba wata ansa da za su baya in ba wannan ba sun mazarhun fi kawdihim abun sannan ka basu cikin kutsawa su da karerayen su su yi ta wasa abu na li da mere zarfo al mafu'ul wannan ayoyi lokacin da aka tambaye ibn abbas alagawa ta malam muna tambaya ya ce to ni kuka tambaya sun ka ce sanda muka tambaya hujjojin rika sanda muka tambaya sai na kuni ne ɗaya haka ya so makarantawa abin na daga farkon annabi nuhu sai da ya kawo nan wurin ya ce kaji musa ciki ka san musa shi adda sanda ƙur'ani ya ambata eh ya ce ɗauki waɗanga ayoyi na baka kyauta ta yi ka samu sanda babba karika na baka kyauta shi ko wani dogon bayani bai ba ayoyin da ɗaya karanta to haka nan na tun daga wa hamna lahu ishaq wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina nan kawai su nan na ya karanta ba to amma babban abin da ka bani mamaki ga mutane masu da awa sunna in abu ya saba musu wanda ba su so komi hujja ta suna kareta shi wannan shi ka bani mamaki duk ayoyin da sun karanta su amma sai ka ga musabaka da ba ta da aya ko guda ba ta da hadisi ko guda sai dai kwatanci amma sai kaga suna sa babban rawani su sa babban riga su hau motoci a sa kase-kase ana ayo jeri haka ana ta yi a kamar da ana wuri abin kwarai amma sai kaga abin kwarai kuma suna sokewa ko ban da waɗanda hujjoji da ibina ba ya yabba su abin na nan wa ma jallon ala mawtihi illa da batul adi akulu lai sa'atahu wala ma ta bayyana ta tajinna allahu kanu ya ya'lamuna ghaiba qala bi zubil azab al muqim annabi sulaiman da san da ta yi rasu yana rike da ita haka hayyar rasu yayi kwanaki ya rasu sandar tana nan yana bisa sandar bai faɗi ba aljannuna nan na ta aiki sai da gara ta canye sandar dabatul gara kenan ta ce min sa ta wusanda sai ya faɗi sai aljannu sun ka gane shi mai gida ya rasu wahala ɗai ta muka yi wajen da haka sai ka gama mutum kuma duk da haka marmakon mutu yake yi sanda ta halitta annabawa sun rika annabi adama na da sanda da kuma ka karanta cikin suratul bakara abin nan annabi adama na da sanda har mun ka karanta da ku cikin kisa annabi shu'aibu da an ka ba musa kiyo yace mata annabi shu'aibu annabi shu'aibu yace ma diyatai dauko mai sanda domin kullu an biya duk sandunan annabawa inda ku suna wuri ne amma duk da haka kaga mutum an ce wasu sandunan annaba kenan duk suna da sanda amma sai kaga mutum ya tuma can ko dan ba a samun kuɗi na ta maka masabike musalla masabiken sanda duka ba ta kaga gaji ga bikin sanda kuɗi aka samu ko wani sanda babba <laughs> duk wani adawa gari ta amma ita musabaka da ba da aka samu kuɗi kaga har murna aka yi ita ka Allah shi kawo mana mai ita Allah kai muka roƙo ka tabbatar da mu a kan addinin bai yi ta tashi ba baka ji ko miliyan ɗari nawa an ka samu ba shekaran ja ba ko miliyan ɗari guda ba baka ja ba to bincika da motoci bincika aiki kiyaye ɗalibai na ƙanana eh, manya sai mu sabaka to mu dai abinda muka roƙonka Allah mu dai ka tabbatar da mu akan gaskiya duniyar nan ban tsoro gare ta abu duwa da ya kyau sai ka ga mutane na gudu ne duwa da ya kyau sai ka ga mutane na gudu ne duwa da abu ya yi rashin kyau an ka ce kudi aka samu sai ga ana ana ta ana ta magana ta ana ta yabo ne wannan lokaci lokaci na mai haɗari jama'a ku ta roƙon Allah cikawa da imani kun ga Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mutuwa ta ya matsa hina ya muqallibal bi sabbi qalbi ala dinika ta ce ya rasulallah wace irin addu'a ta can dore ba ka yace ya ce Aisha rayuwar abin nan rayuwar ɗan Adamu wato baina aini min asabi'ir rahman a zuciyar ɗan Adamu kai zuciyar ɗan adamu bai na asba aini min asabi rahman yuqallibu kai bai sha abin da ya sa zuciya da ɗan adam tsakanin harshe biyu take cikin haruka Allah yana jujjuya ta wanda ya ga in ya ga sai ya juya shi ya koma ba musulmi ba yace shi yasa kiga yana wannan addu'a tun zamanin annabi ya kai wannan addu'a sai da Aisha ta yi mai tambaya to wannan addu'a ce da ya kamata mai ta yi kun ga yanzu kuna gani duk abin da ya fito ana samun kuɗi ko mi banna sai an gyara shi ko sai an gyara shi yanzu siyasa ake tafi yau a ce wani mugun arne ya haito yana rabon kuɗi da gobe kana jin malamai sun koma wuri ne duk malamai eh, kana jin sun kama wa'azi suna ce shi an na Allah an iya samu gyara zai Allah shi kawo mana mahita Allah shi kawo mana mahita وهذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال sun ma takaddamar kalamu sannan magana ta ci gaba fi ta hakika in zala kitabi ga tabbatar da saukar da wannan littafi na alkur'ani wa ba da sifati da kun bayanin sashen sifofi ne wa kala wa wannan wa hada alkur'ani wannan qur'ani littafi anzalnahu mun saukar da shi Mubaraku mai albarka musaddiqun da bi bayna yadai kuma yana gaskanta littafan da a gabani ne mina kutubi na littafai wali tunzira don kai gargadi da shi ya bittayi wa ƙuri'a bil yayi yunzira hadafa ala ma'ana ma qablahu ay anzalnahu li baraka mun saukar da shi don a samu albarka wa tasdidi kuma a gaskanta shi wa tunzira bihi kuma a kai gargadi da shi ga gawa ga Umar ƙura wato babban birni shine wa alqaryu wato makka wa man haula hada wanda ke giyan ta makka wa sa'iran nasi makka da sauran mutane fa indaru ahli makka yin gargadi ga mutanen makka asalun mustatabba'un shi asali na wanda ake bi li indaru ahli al-ardi kafatan wato ga mutanen duniya gaba ɗaya saboda duk abin da ya bayyana makka to ana tsammanin zai kai sauran wasu wurare saboda lokacin da ake aikin hajji daga ko'ina mutane musulmi na kowace ƙasa zuwa suke yi to in sun in an abin da ya bayyana can za su sai da shi ƙasarsu daga ko'ina saboda haka abin na asali na wanda ake bi na yu'minuna bil akhirah wayanda suke imani da ranar lahira to yu'minuna bi suna imani da littafin nan na alqur'ani wa hum ala salatihim hafizuna kuma suna tsarewa ga sallolin su kun ga duk inda da ake magana da wani abu mai kyau da aka so a yi sai ku an kawo sallah domin duk wanda ya tsare sallah to yana iya tsare sauran ibadodi gaba ɗaya wanda ko bai tsare ta ba to bai iya tsare sauran ibadodi wato abin wa ala salatu ya hafidu na kawafan min iqabiha don tsoron azaba azaba kiyama Ai kawafan min iqabi tarikiha don tsoro ga azaba wanda ya bar sallah wa kassa salatu bi Zikiri ya ke bi sallah ita dai da ambato anan ya ambaci sallah ita dai la'annaha ibada ibadati don ita ce ibada wadda ta yi kowace daraja wa abdalu ita ce mafifi ya mafificiya ba'adar imani bayan imani to sallah ita a gaban kowace ibada Suma summa wa ta'ala an yakuna alqur'anu mustaqalakan sannan Allah ya kore qur'ani ya zama ƙage kage bibtira'in mini inda ahadi minan nasi ya zama ƙago shi an kai daga wajen wani daga cikin mutane qur'ani ya wuce a kago shi daga wajen wani cikin mutane ƙari ne ya yi ƙarin wani ya kaga shi faƙala Allah ya ce wa man azalan babu wani guda mai zalunci min man ibtara ala bisa ga wanda ya kaga ƙarya jingina ma Allah bidda in nubuwa yace ce shi annabi ne wa lam yuna ba kuma ai annabi da shi ba an ce abin nan idda annabuwa mato kazabu mato kazabu yayi da awace shi annabi ne wa amsali da ire-ire ne wa lam yuna ba kuma shi ba annabi bane kala gwadabi bibi tafsiri gwadabi ya ce cikin tafsiri ne innaha wannan ayat ai al'aya nazala fi mato kazabi ta sauka game da mato kazabu wal aswadul ansi da aswadul ansi wa sajahu da sajahu ita jawo zaujatu musailama matan musailama ta da ta ga mijinta ya ce annabi na ita ma sai ta ce annabi ta wa kullum tana ba a kowannen su ya ce annabi na waza ama annallaha qad awa ilayhi kuma ya Allah ya mai wahayi shi musailama a shedani na wani shedani na mara kunya boka ne boka ya zo wajen annabi ya ce mai zan musulunta amma bisa ga sharaɗi idan ka mutu ni a ban ni za a sa ni zan zama halifarka annabi na riƙe da asawaki ya kai ce ka gan shi ko da asawakin ga karo ke ni in baka ba zan baka shugabanci ne ba to wannan shi yasa annabi na mutuwa ko sai ya bayyana shi annabi na kuma ya wahar da mutane kwarai kwarai da gaske sai da wahashi ya kashe shi wanda ya kashe hamza sai da ya samu nasara wajen wani yaƙi don mutane ne banu hanifa ƙarfi gare su suna da ƙari sosai sun ba musulmi kashi sosai sai an sheka a dawo sai an sheka a dawo da ƙarshe a wani mutum da aka ce ma barra'u shi shi sun ka yi katanga sai sun ka shige ciki ya an ka koro su duk sai su shige ciki barra'u shi ya ce mu mutane kowa Allah ku tallaba ne ku kaɗa na gidan mutuwa an ka azashi bisa garkuwa an ka yi talla-talla an ka jefa shi ko da ya kai ƙasa duk jiki ne babu inda ba a tsara ba amma bai yi abin nan ba ya ci gaba da tsaron su ya tsara su tsara, sai da mutum ɗari biyu da wani abu sun ka mutu ciki sannan an ka buɗe kowa sai sauran musulmi sun ka shiga an ka yi da kashe saura barawa aka ce ba. saboda haka kun ga ya yi abin nan ya wahal da musulmi kwarai mata ta yi tajahu ita mata ce wai ta annabi ta wuce abin nan rana ta yi to kowa da abin nan ya shayin kari ne Allah ya gafarta mana ya ce abin da na auƙala wuhi ilai ko kun babu azalimi bisa ga wanda ya ce an yi min wahayi walan yuha ilai shehun kun ba a mai wahayin komi ba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma a ma'arifatihi bi haza muhammadu duk da ya san wannan la kin wa tun da ya riga ya san haka la wa an yadda inubuwa nubuwa bai yiwa ya ce shi annabi na ba don Allah ya yi shi annabi ba bai yi waye karya wala ya kulu hu uhiya ilai bai yi waye ce ai mai wayi wala mai ilai shi ba ai mai waye komi ba bar ayatu nuzulil qur'ani lahu aya da ta a saukar da alqur'ani yayi ga hannu ne to aya ce yusaddiqu da awa wanda yake gaskata da awa ta da yace annabi na don ga wahayi na zuwa summa haddada man yuridu an yadda yi istida'ata suna kitabin hakanan sannan kuma ya kace waɗanda ka da'awar suna iya littahi Eh, yushabihul ƙur'ani wanda ya kama da eh, yau da bihi don shi qur'anin nashi ya ɓata da shi da wata muhammad addu'a da a kiran da annabi yi da awate wa qala sai Allah ya ce wala ahada azlam babu wani guda ko mai zalunci memman ƙala bisa ga wanda ya ce sa'un zilu zan saukar misali ma ilin irin qur'anin gada Allah ya saukar ni ma ina iya saukar da iri ne shi ma babu azalimi kamata wa humul mutazi'un sune masu izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam kalu suna cewa launa sha'u la kunna da hadha kamar da yake suratul amfani, inda mun ga dama da mun faɗi irin wannan walau tara ya muhammad da ka gani ya manzon rahama idda na lokacin da azzalumai almazkuru na waɗanda da aka ambata memman yabtari ala allahi alkariba bisa cikin waɗannan da ka kaga karya suna jingina mu Allah inda ka gane su aw yadda yi annahu yanzilu yunzilu ko ko wanda ka cewa yana iya saukar da misala ma anzalallahu ina abin da Allah ya sauka istihza'an dan izgili wal yubdilu bi zalika haka dan su bata gaskiya da wannan inda ga waɗanga mutane lokacin da za su mutu fi gamaratil mauti cikin magagin mutuwa sakaratil mauti magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim ilaihim mala'ikun sun mala'iku sun mika hannun su gare su suna ta bugu bidarbi suna ta shirga wata adibe da kuma azabtawa suna ta su suna ta su, suna cewa ku hidda rayukanku da kanku ku hidda rayukan ya kulu na lahanta aniwa suna ce musu dan tsarantawa aka rijo an fusa ku hidda kawo nan rayukanku ila na ku mi ko mana ran kai sai su tika su ce ɗauko ranka mi ko min? na kabe da hadon mu karɓa ay khallisuha min azab ku tsarkake kawo nan ku daga azaba in sadatu in kuna iyawa to inda ka ga wannan ranar da ka ga abin tsoro Allah ya ce mala'iku na ce musu al-yau matu zauna azabar huni yau ana taka muku da azabar walakanci da kaskanci bai makuntun ta kolo na alallah saboda karyar da kuma kasance kuna haɗi kuna jingina ma Allah gairar haƙi wanda ba ta gaskiya ba da da'awa annabuwa kuna cewa kuma annabawa ne wani iha'i kuna cewa an yi muku wahayi kadiban bisa ga karya wabil istihza'i kuna izgili li ibdalil haqqi don ku bata gaskiya wa kuntu ana ayati tastakbiruna kun kasance kuna girman kai ga ayoyi ne tatakabbaruna an imani ba kuna girman kai game da imani da ayoyi ne wa jawabu law wato yace walau tara to yace jawabu law din nan la ra'aita amran fadi an da kaga al'amari mai ban tsoro inda kaga wannan da kaga al'amari mai ban tsoro to Allah muna roƙonka da daraja sunayenka da sibobinka maɗaukaka Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda rahamarka Allah wa'annan bidiyoyi da 'yan bidiyoyi Allah kada ka samu cikin su ka kare mu ka kiyaye mu ya rahman ya rahim kuma ka taimaka mana ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah yi mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على